matar ka ce kaga a nan gurin wani abu ya kasance tare da wata mata da ba matarka ba watakila sanda za ta farka kayi nisa ita kuma ta ji kunya da tsoron ta yi ihu sai abin ya tafi a haka to ba za a ce kayi zina a kamo ka a maka hukuncin mazinaci ba saboda a nan gurin ba kana sani ka aikata ba saboda haka wannan shine abin da ake cewa zina idan ka aikata tare da waɗannan sharuɗa da muka ambata a baya Allah ta'ala ya sa mu dace to ita zina a tarihin duniya gaba ɗaya ba a taɓa samun al'ummar da take zina abu ne mai kyau ba duk duniya tarihin duniya in ka bi da al'ummomin da suka gabata tun daga yahudawa zuwa al'ummar nasara zuwa mutanen farisa mutanen rum zuwa ainihin daular larabawa mutanen ƙasar hindu dukkan ƙasashen duniya in ka bi tarihin al'ummominsu ba a taɓa samun wata al'umma da ta ce zina abu ne mai kyau ba duk al'ummar duniya ta yi ittifaki zina abu ne marar kyau sai dai inda aka yi saɓani shi ne, laifi ne wanda in ka aikata akwai buƙatar a maka hukunci ko dai kawai a ce baka kyauta ba wannan shi ne wato saɓanin da aka samu a tsakanin al'ummomi idan ka karanta tarihin duniya za ka ga wasu sun ɗauki zina laifi ne da in ka yi kamata a maka hukunci wasu sun ɗauka ba laifi ne da za a maka hukunci ba baka kyauta ba amma dai a barta a haka wasu sai su ce a idan kai zina da wacce kuna ɗabaka ɗaya kai talaka ne kai zina da ‘yar talakawa to ba laifi ba ne amma in kai zina da wacce ba ɗabaka ɗaya kuke ba kai talaka kai zina da ‘yar masu kuɗi ko ‘yar masu mulki a nan sai su ce ka aikata laifi wasu idan kai zina da yarinya gama gari to baka aikata laifi ba idan kai zina da yar fada ko wani fafaroma to anan ka aikata laifi wasu ko ina da irin yadda suke ɗaukar hukunci, wasu su ce in kayi zina da matar aure to wannan ba laifi abin nan laifi ne in ba ta da aure nan kuma ba laifi ba ne wasu kuma su ce idan kai zina da ita ba ta yadda ba abin da ake cewa rape to nan ka aikata laifi amma idan kai zina da ita da yardarta da amincewarta to nan ba ka aikata laifi ba abinda kuka yi kawai kun yi soyayya ne tare da ita idan ka kalli dokokin nasara sun fi tafiya zuwa wannan tsari hatta dokokin da aka wo mana dakon su ta jirgin ruwa aka shigo mana da sunan Najeriya dokoki na penal code kundin dokokin arewa idan ka karanta zaka ga wato wanda ya zina da mace bisa ta da amincewarta duk da an ce laifi ne amma ba a ɗauke shi wani laifi da ya taka kara ya karya ba idan ka kalli hukuncin saɓanin hukuncin rep misali idan ka ɗauki penal court section 387 zuwa section 388 abinda aka ce whoever being a man subject to any native law or custom in which extramarital sexual intercourse is recognized as a criminal offense has sexual intercourse with a person whom he knows or has reason to believe that such person is not his wife, and such sexual intercourse not amounting to the offense of rape, shall be liable to imprisonment which may extend to three years or is fine or is both. Wannan aya ce a cikin penal code. da ayar ta faɗa shine wai dukkan mutum wanda addininsa ko al'adarsa ta ɗauki zina laifi ne. kenan wanda addinin sa bai ɗauka laifi ba ko al'adarsa ba ta ɗauka laifi ba ba za a hukunta shi an da wannan provision din ba sai wanda yake subject to any native law or custom in which extramarital sexual intercourse is recognized as a criminal offense to mutumin da ya cika wannan sharuɗa idan ya yi zina da mata wacce wato ya san ba matarsa ba ce ko an samu dalilai da suka kai su gamsar da shi ya san wannan ba matarsa ba ce sannan zinar da ya da ita ba da ƙarfi ya ba ba rafin ɗinta ya ba to ya aikata laifin da za a hukunta shi ɗaurin shekara uku ko a masa tara ko a haɗa masa duka kun ga aka ce which may extend duk sanda penal court ta yi amfani da kalmar may to is subject to discretion of the honorable judge an ba alƙali zaɓi ne kada ya yarda hukuncin ya wuce shekara uku amma yana iya yin ƙasa da haka yana iya ɗaure ka wata ɗaya ko wata biyu yana iya maka taron naira ɗari uku shikenan ya sallame ka wanda kai zina da yasa shikenan an sha shi masilla sai dai yadda aka yi an je lahira in ya so a gyara to kun ga amma wanda ya yi wa mace fyaɗe in ba da amincewarsa ba ne za a ɗaure ka har ɗaurin da ya kai shekara goma sha biyar ko ma a maka ɗaure rai da rai kun ga sai suka bambanta zinar idan da amincewarta kai ba laifi ba ne soyayya ce to amma duk da haka dai bari a ɗanyi wani abu in ba da amincewarta ba to anan ne ka aikata laifi to tarihin duniya duka ya yadda zina ba abu ne mai kyau ba sai dai wato an yi sabani akan za a hukunta ka ko ba za a hukunta ka ba me yasa duniya ta yi ittifaki zina tana da matsala saboda duk lokacin da al'umma ta mai da hanyar sha'awarta da biyan buƙatar sha'awarta za ta yi shi ne ta hanyar zina to wannan al'umma za ta kare a bayan ƙasa za a kai lokacin da al'umma ta kare gaba ɗaya to saboda a yi saving na human species wato ya zama na ɗan adam bai kare a bayan ƙasa ba to shi yasa duniya ta kyamaci zina domin shi mazinaci yayin da yake zina da mace ba abin da baya so kamar ta samu ciki haka ne ko ba haka ba ne? yanzu mazinaci in ya zina da mace ta samu ciki an yi sa'a ko an yi rashin sa'a an yi rashin sa'a ango iya kwanta da amarya sai ta samu ciki an yi sa'a ko an yi rashin sa'a an yi sa'a to wannan shi ne bambanci to tun da ita zina a aqida ta bata son haihuwa bukatar sa duk kofofin haihuwa a toshe to kaga ana tsufa ana mutuwa sannan ba a haihu kanana za a kare ko ba za a kare ba za a kare kuma yawan al'umma na daga abubuwan da ake alfahari da shi shi yasa da mai yan malfa ya fito yana maganan cewa za a kayyade aure a Najeriya za a kayyade haihuwa a Najeriya muka fito ƙarara muka yi challenging ɗinsa muka ce wannan zancen banza ne da wofi just a zero behind a decimal point bisa wannan muka yi kira muka ce mazaje ku yi ta aure domin ku karya wannan doka da mai yan malfa ya zo da ita mai mata ɗaya walfauru da gaggautawa farurin farilla ne ya karo ta biyu mai biyu ya karo ta uku mai uku ya karo ta hudu mai hudu wa da cuccuɗawa fararun farilla ne a ta turo yara suna zuwa duniya an gane karatu saboda ba za mu gamsu da wannan ba kasashen da suka dakatar da haihuwa a duniya mun ga halin da suka shiga ciki yanzu idan ka je wasu kasashe irin kasar Japan irin kasar Sweden saboda dakatar da haihuwa da suka yi karshe yanzu working population ya kusa ya kare a cikin kasar wannan ya jawo tsadan labor ya jawo matsaloli yanzu mace in ta samu ciki akwai kyauta ta musamman da za a yi wa mace idan ta samu ciki ta haihu ko a jirgin sama kika haihu jirgin saman kasar ko ke ba yar ba ce in kika haihu akwai kyautar da za a miki akwai kasashen da ke yi wa mace kyautar dala dubu ashirin saboda kawai ta samu ciki ta haihu saboda sun bi wannan hanyar da shi mai yan malafa ya zo da ita an samu matsala to kun ga daga na gaba ake ganin zurfin ruwa kuma magana in mun ƙara yawa za a rasa abinci tattalin arziki zai karye wannan shafa labari shuni ne duka 'yan najeriya ba mu wuce mutum miliyan ɗari da sittin ba ƙasar china suna da sama da mutum biliyan ɗaya waye yunwa ta kashe a ƙasar China lokacin da za a yi census a ƙasar China ma'aikatan da aka ɗauka waɗanda su za su yi aikin kirgen ma'aikatan kawai sun kai yawan 'yan Najeriya wannan ma'aikatan da za su yi kirgen ba waɗanda za a kirga ba amma yanzu ana maganar karfin tattalin arziki a duniya ƙasar China ta fi ƙasar America karfin tattalin arziki a ƙasashe masu tasowa a halin yanzu waɗanda suke da tsabar ƙarfin tattalin arziki akwai ƙasar indiya yanzu ƙasar indiya a wajen population suna nema su wuce ƙasar china a halin yanzu daga nan zuwa wasu shekaru haka yana iya faruwa babban damuwa wannan ba american tunani ne abinda kuma yake damun su tun da daɗewa suka yi bincike akan wasu matsaloli ne population growth na ƙasashe masu tasowa developing countries zai har sauro kasarta domin kullum an kwatanta percentage nasu a duniya yau fasantar din yana dropping yawansu yana raguwa ne to wannan ne dalilin da yasa ake kullo da waɗannan hanyoyi to duniya ta yi adawa da zina duk sanda kace zaka hana haihuwa to sai ka daure wa zina gindi dan da dama daga cikin mata abin da yasa suke tsoron zina saboda kar su samu ciki ne shi yasa suke tsoro daga sanda aka ce musu ga wata hanya da za a bi shuwa banka wato ba magana daukan ciki ciki proof a yi zina ciki proof to an bude an bude wa zina kofar da ba san iya inda za ta tsaya ko inda za ta dakata ba ban sani ba ko an gane wannan wannan shi ne. kuma zina takan mai da ɗan adam ya koma ƙasa da dabba yanzu ɗan akuya taure gunsuru in ya bi akuya da gudu yana barbara daga cikin bukatarsa akwai a sake haifa wani gunsuru saboda bunsuraye kada su ƙare shi ko mazinaci a duk duniya babu abin da baya so kamar a ce matar ta samu mai. kama a ce matar ta samu ciki to shi musulunci da ya zo sai ya ƙara da kallo sai ya ɗauki zina a matsayin laifi laifi babba kuma wanda ya kai a yi wa ɗan adam uquba a kansa saboda ya kalli matsalolin da zina take haifarwa a cikin al'umma daga cikin matsaloli da zina take haifarwa a cikin al'umma bayan zina barazana ce ga ƙarewar 'yan adam a bayan ƙasa to har yanzu kuma zina tana salwantar da wato ainihin dangantaka yanzu idan ka samu rago ko akuya ko jaki ko wani abu mai kama da haka za ka same shi bai san wane ne yayansa ba bai san wane ne kaninsa ba babu wanda ya sani a ciki na'am security masu sacin ku rinka yin sacin daga waje kuna raba mana hankali a lokacin da ake gabatar da karatu Allah ta'ala ya samu dace na'am a lokacin da wato shi ɗan adam ya ɗauki hanyar zina to zai sake ɗora shi akan wannan tsari da wannan yanayi irin na dabbobi me yasa zai ɗora shi akan tsari da yanayi irin na dabbobi za a kai matsayin da dangantaka za ta warware tsakanin al'umma domin aure shi yake ɗaura dangantaka ka san wane ne babanka wane ne kawunka wane ne yayanka wane ne ƙaninka wane wance ita ce wace ce wato ta hanyar aure ne ake ganewa awaki da tumaki abin da sa ba su da wannan da karnuka da aladu saboda babu aure a tsakaninsu kawai duk wanda ya ga wacce ta masa bita ne to idan mutane su ma suka zama duk wacce suka gani kawai za su ta to za a kai matsayin da wato dan adam bai ma sanya sa take ba ina fata an gane wannan sannan wato bayan za a mai da dan adam ya koma kamar dabba yakan ma wato gaza dabba wani lokaci yanzu idan bunsuru ya bi akuya da gudu da barbara akuya za ta tsaya sai ta yi fitsari shi kuma sai ya sa hancinsa ƙarƙashin fitsarin yadda fitsarin zai ɗiga akan hancinsa hancinsa wato a wannan lokaci zai shaƙi wato iskar fitsarin idan ya shaƙa dama ta hanyar fitsari ake gane abin da ke cikin mahaifa yanzu idan matarka ka je a mata pregnancy test wajen likita a gane tana da ciki ko bata da ciki me za a ce ta kawo sai a ce ta kawo urine ko ta kawo fitsari saboda ta hanyar sai ne ake gane abin da ke cikin mahaifa to wa'annan na'urori da likita zai yi amfani da su ya diagnosis ya gane wannan matar tana da ciki ko bata da shi shi bunsuru gaba ɗaya wa'annan laboratory equipment din Allah ya tara masa su a kwakwalwarsa saboda haka da ya tuntuna nan take kwakwalwarsa za ta yi diagnosis sai ya gane wannan akuyar tana da ciki ko bata da ciki idan tana bata da ciki to Allah bai hana shi bin akwai da bata da ciki ba sai a ci gaba da ranka yawa idan tana da ciki Allah ya hana shi bin akwai da take da ciki kawai sai ya rabu da ita ita ta gabar shi kuma ina shi kuma ya yamma to kaga bunsuru an hana shi ya bi akuya mai ciki ya haƙura kai an hana ka ka bi matar banza sai ka gagara haƙuri idan duniya da adalci kai da bunsurun nan wa hankali kaga idan duniya da gaskiya ka koma ƙasa da wannan bunzurin wannan bunzurin ya fi ka basira da sanin ya kamata to wannan yana daga abin da wato musulunci ya kalla abu na biyu da musulunci ya kalla zina tana kawo illa wa lafiyar ɗan adam domin ta hanyar zinace-zinace ana ɗaukan cututtuka da ba a san kansu ba tun musulunci yana magana an ƙi saurara har likitoci suka fara gano ciwuwuka da dama waɗanda suke samuwa ta hanyar zinace-zinace har ya zuwa yanzu ciwon da ya fi shahara shine HIV da AIDS abin da ake cewa kanjamau wannan shine abin da ya fi komai shahara da kuma barazana wa duniya a halin yanzu domin idan ka duba bincike da World Health Organization suka yi a 2009 a wannan lokaci sun ce sun gano akwai waɗanda ke ɗauke da cutar kanjamau lahira salamu alaikum da adadin su ya kai mutum miliyan talatin da uku da digo hudu a duniya mutum miliyan talatin da uku da wajen mutum dubu ɗari hudu wannan a 2009 kuma suka ce sun gano adadin a duk shekara yana ƙaruwa da mutum miliyan biyu da dubu ɗari bakwai kenan a 2009 ana da miliyan uku da dubu ɗari hudu a wato ainihin wato a 2010 kenan adadin zai kai miliyan hudu da dubu ɗari ɗaya abin da miliyan talatin da shidda da dubu ɗari ɗaya idan aka ƙara shekara ɗaya zai ƙara ƙaruwa da miliyan biyu da dubu ɗari bakwai haka adadin yake ƙaruwa a kowace shekara suka ce kuma a kowace shekara cutar ƙanjamau tana kashe mutane da suka kai mutum miliyan biyu a duniya duk shekara mutum miliyan biyu suna mutuwa ta hanyar cutar ƙanjamau a duniya a sanadiyar zina da luwaɗi su ne manyan hanyoyin da ake ɗaukan cutar ko ana ɗauka ta sauran hanyoyi percentage na masu ɗauka ta wayannan hanyoyin ba su da yawa hanyar da aka fi ɗauka ta da yaɗuwarta da bazuwarta shine ta hanyar yin zina tana aka fi ɗauka wannan binciken World Health Organization kenan amma idan ka ɗauki bincike na UNED wadda babbar cibiya ce ta lafiya ta duniya ita kuma a bincikenta a 2009 ta ce adadin ba mutum miliyan 33 ba ne adadin ya kai mutum miliyan 60 da suke ɗauke da cutar ƙanjamau. a 2009 kuma suka ce sun gano daga sanda cutar ta bayyana zuwa yanzu a ƙasashen kudancin afirka kawai ta kashe mutane da adadin su ya kai mutum miliyan ashirin kuma ta samar da maraya sama da maraya miliyan goma sha hudu wa'anda ƙanjamau ce ta kashe babansu sama da maraya miliyan goma sha hudu suna wanta garariya a cikin wa'annan ƙasashe kenan kaga idan ka kalli wannan ƙirdiga ta wa'annan manyan cibiyoyi na lafiya na duniya zai sa ka gane irin barazanar da zina take yi wa lafiyar al'umma asibiti aka samu a nan Najeriya mata masu ciki idan sun je za a yi musu awo sai a haɗa musu da awo na cutar kanjamau sai da aka samu mace dubu ɗari biyu wacce mijinta ya yi zina ya zo ya makala mata cutar kanjamau ita bata ma sani ba sama da mata dubu ɗari biyu wannan ya ƙara haifar da barazana ta yawan zawarawa sai ka gaba zawara kamammiya mai mutunci amma mutane suna jin tsoron aurenta ba ita ake shakka ba mijinta da ya sake ta ko ya mutu ya bata ba a sani ba kamamme ne ko kuma ba kamamme bane wannan ya sa a wani gari a cikin garuruwan mu a nan arewa a anguwa guda ɗaya aka bincike aka samu bazawara dubu uku a anguwa guda ɗaya bazawara dubu uku akwai wacce rabanta da miji shekara ɗaya akwai mai shekara biyu akwai uku ɗaya daga cikin yan waye ke cimma wallahi akwai wacce shekara ta takwas bata samu mijin da zai aure ta ba shekara takwas bala'i ne ko ba bala'i ba ne kaga zinar da wasu daga cikin al'umma suke yi ita ta haifar wa al'umma da wannan matsala da muke magana a kanta to musulunci ya tsaya tsaf ya kalli irin hatsarin da zina ke da shi wato ta fuskar lafiyar al'umma sannan musulunci ya tsaya ya ƙara duba hatsarin da zina ke da shi wajen haddasa gaba da rikici da ƙiyayya a cikin al'umma duk yadda kake shiri da mutum daga ran da ya gane kayi zina da matarsa kun bata har kasa ta daɗe haka ne ko ba haka bane sai dai baka san me kake yi ba yanzu dauka kana da yaro a gida yana maka hidima ya wanke mota ya yi fulawa ya yi wanki ya wanke wanke ya shara ba abin da bai yi kana yaba shi yaron nan yana da hankali ran nan ka dawo daga office sai ka same shi yana zina tare da amaryarka yaron nan yana da hankali bai da hankali ina hankalinsa na shekara bakwai da suka wuce duka ya tafi a banza ko to idan yaron da ke maka hidima irin wannan zina rana ɗaya za ta mai da shi abokin gaba a wajenka wannan shi zai nuna maka hatsarin da zina ke da shi uba da ya gane ka yi zina da yasa ka ɓata yasa ka lalata ta gaba ta shiga tsakaninku yaya da ya gane kai kai zina da ƙanwarsa ka ɓata musu ƙanwa gaba ta shiga tsakaninku kenan daga cikin matsalar zinace zinace suna haifar da ƙiyayya da gaba a cikin al'umma musulmai Ka ga tsakanin musulmai an samu gaba da ƙiyayya ta yadu a daidai lokacin da ake bukatan a samu kwanciyar hankali da haɗin kai da ƙauna da soyayyar juna a cikin al'umma ma'ana musulunci ya kalli irin matsaloli da zina take haifarwa cikin al'umma wannan shine ya jawo musulunci ya ɗauki mataki mai ƙarfin gaske akan zina bai ɗauki harkar da wasa ba domin an bata tana iya ruguza al'umma gaba ɗayanta shi yasa ƙasashen turai ko ga sun watse sun lalace saboda zina ta riga ta yaɗu a cikinsu yanzu idan ka je ƙasar faransa za ka iya samun mutum wato yana advertising din matarsa a gidan talabijin idan kana so ka zo ka ɗauke ta haya ka biya shi matarsa ta aure ana nuna hotonta ta sha ado ta sha kwalliya shi kuma yana faɗin style style irin na jima'i wanda ta iya ta iya wheelbarrow variation ta iya acrobatic display one side locomotion duk shi yana bayyanawa idan kana so ka zo ka biya shi ka ba shi kuɗi ita kuma ka ɗauke ta me ka ɗauke ta haya saboda lalacewar al'umma idan ka je america kana iya samun mutane guda biyar kowa yana da mata sun kama gidan haya mai ɗaki biyar su biyar matan su biyar time table ake yi yau kai ka kwana a wannan ɗakin wannan ya kwana a wancan ɗakin gobe sai a yi shifting ana rotation kamar yadda malamai suke yi na darussa a aji in malamin lissafi ya shigo sai ya fita malamin turanci ya shigo in ya fita malamin hausa ya zo malamin kimiyya da fasaha ya shigo to haka suke zagayawa a kan matayensu su biyar matayensu guda biyar kaga wannan shi yake nuna maka zina ta samu wato gindin zama a irin waɗannan wurare to yadda take lalata tarbiyyar al'umma wannan shi musulunci ya hanga ya sa ya ɗauki tsauraran matakai farko ya yi tsawa ya faɗi cewa tana haddasa wa ɗan adam bala'i da bai san kanshi ba a lahira domin zina saboda girmanta Allah ya haɗa ta tare da bautar gunki Ya yace wallazina la yad'una ma Allahi wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah na'am ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر da waɗanda ba sa bauta wani abin bauta tare da Allah waɗanda ba sa bautar gunki ba sa bautar wani Allah wala ya qatuluna an-nafs allati harrama Allah sannan ba sa kashe rai wacce Allah ya haramta illa bil haqqi sai dai da haqqi wala yazunu sannan ba sa yin zina ku ga girman zina da bala'inta Allah ya hada ta da shirka ya hada ta da kisan kai a cikin aya daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace na an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zunubi yafi girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sa wa Allah kishiya alhali ka san shi ya halice ka san da ya halice ka ba wanda ya kawo contribution shi kadai ya halice ka sannan wajen bauta kuma ka dauko ni ka hada shi da shi babu wanda ya kai wannan hatsari aka sake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam summa ai to daga wannan kuma sai wanne sai ce an daka waladaka ta an yi a ma'ak ka kashe ɗanka saboda baka son ya ci abinci tare da kai kisan kai ka kashe ɗanka da ka haifa to shine na biyu bayan shirka sai aka sake tambaye manza Allah sallallahu alaihi wasallam sun ma'ai sannan kuma sai wanne sai ce ka yi zina da matar makwabcinka zina da matar makwabci ita take bin wa'annan gingima gingiman laifuka da aka ambata a cikin wannan hadisi Allah ka gafarta mana yanzu zina ta watsu makwabci yayi zina da matar makwabcinsa yi zina da yar makwabcinsa ga nan bala'i iri iri a cikin al'umma har ma ka rasa ta ina ka kamo su maza zina mata zina ko ina an fantsama sai wanda Allah ya kare Allah ka ƙara kare mu ka iyalan mu. daga fadawa cikin wannan babban bala'i to musulunci abin da ya kalla kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ku mutane ku kaurace wa zina zina tana ɗauke da bala'i guda shida bala'i guda uku a duniya bala'i guda uku an haɗu a lahira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace bala'i na farko da ke samun mazinaci a duniya shine tafiyar da hasken fuska in dai mutum mazinaci ne idan kaga fuskarsa sai ka ganta da duhu na dauɗa zunubi na bala'i in dai kana da imani sai ka gani a fuskarsa shi yasa idan kuka lura ko kalli malaman shi'a ko da a talabijin ne sai ga mutum ga da rawani amma idan ka kalli fuskarsa daga gani kaga fuskar dan wuta original not photo sarkon to ba komai yake mai da fusakun su haka ba sai saboda zina da suke yi da sunan auren mutu'a saboda haka bala'i bala'i na biyu shine tana ɗebe albarka daga rayuwar mutum matukar kana zina rayuwarka ba ta albarka duk yadda kake so ka zama mutumin kirki ka yi abin da zai amfani al'umma in dai ka rike zina ka mai da ita ɗabi'a ka to rayuwarka ba ta albarka haka za ka zo duniya a banza ka mutu a banza ka wuce jahannama a banza Allah ka gafarta mana abu na uku shine tana kawo talauci inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wadatar da kake da ita to in dai kana zina karshe sai ka durkushe wannan shine abin da yake karya yan bokonmu mu da yan siyasa mu da yawa ba su sani ba kaga ciya na local government yayi shekara takwas yana ciya mana local government amma da ya sauka ba a shekara takwas sai angulu ta koma gidanta na tsamiya haka ne ko ba haka bane tun yana jin nauyi motar ana ɗan kakarawa ta gagare koma hawan acaba in ya hawo acaba in an zo za a bi titin da akwai wanda suka san shekyau ɗan acaba shakuna ta nan wata ran idan ya jemu ya jemu sai rungumi kaddara sai ya ganshi akan acaba ya ratso tsakiyar kasuwa da yan leda sai ya wuce fa ne alayyahu yana kadawa ta bakin ledar saboda yanzu ya rungumi kaddara yawanci zaka samu abin da ya jawo masa tun yana ofis mazinaci ne wannan zina da ya ta yi to bala'inta Yayi ta bin shi ya yi ta bin shi ba zai rabu da shi ba sai ya mai da shi tsiya tsiya kamin ya rabu da shi wannan su ne bala'i guda uku da nake jawo a duniya bala'i guda uku da nake jawo a lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bala'i na farko shine fushin ubangiji mazinaci zai tashi a gaban Allah ya ma zai tinkari ubangiji bai sani ba saboda Allah ya yi fushi da shi fushi fushi na ƙarshe domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salasatul la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakihim wala hum azabun alim na farko yace shekun zani mutane guda uku Allah ko kallon su ba zai ba a ranar tashin alkiyama Allah ba zai saurare su ba balle su kawo hanzari Allah ba zai tsarkake su ba da dauda su za a tunkuda su wutar jahannama mutum na farko annabi yace tsohon mazinaci tun yana matashi yake zina har ya tsufa yana zina yanzu zaka samu mutum ya tsufa tukub tukub amma zinar da jarabata tana nan a cikin rai akwai wanda ya kai matsayin da bai da ƙarfin da zai iya yin jima'i da matar ma amma tun da yana da kuɗi sai ya ɗauko matar banza ko tattaɓa ta dai yayi ya ɗauki kuɗi ya bata shi dai dole sai ya tafi jahannama to irin wannan da dauɗarsa za a danna shi a wuta ko tsarkake shi Allah ba zai yi ba saboda haka abu na farko zai samu Allah yana fushi da shi abu na biyu shine su'ul hisab Allah zai sa a masa hisabi mai tsanani duk mazinaci in ya je gaban Allah laifin da yi wa Allah da ƙarami da babba ba wanda za a ɗaga masa ƙafa sai an tuhume shi an yi interrogating nashi bincike mai tsanani za a masa a filin alkiyama bala'i na uku shine azabun binnari za a masa azaba da wuta saboda mazinaci shi karan kansa makamashi ne na yi wa ‘yan wuta azaba a lahira shi karan kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya mutu yana shan giya to za a shayar da shi daga wani ruwan bala'i a cikin jahannama wani ruwa ne da ke kunshe da ruwan kurji da tsiwa da surkamaki da jini yana fitowa daga farjojin mazinata kogi guda ne a jahannama daga farjojin mazinata yake fitowa duk wanda ya mutu yana shan giya to wannan za a shayar da shi kun ga shi mazinaci bayan ma yana jahannaman shi a jahannaman ma makamashi ne na yi wa 'yan jahannama da jahannamawa azaba a cikin jahannama to kun ga musulunci irin kallon da yawan zina kenan bai mata kallo mai sauki ba to ba nan kawai aka tsaya ba bayan ya yi condemning ɗinta morally to kuma sai ya ɗauke ta as a crime abin da ake cewa crime shine laifin da in kai akwai punishment wannan shine bambanci tsakanin rule of law and rule of morality akwai abin da ake cewa rule of law akwai abin da ake cewa rule of morality rule of morality shine laifin da in kai abin da za a ce kawai baka kyauta ba amma babu horo amma rule of law shine laifin da in ka aikata akwai punishment da za a yi maka any law which there is no any sanction or punishment attached to it is just recognized as a death law duk dokar da ba horo ta tare da ita sunanta matacciyar doka wannan ne dalilin da yasa dokar zina doka ce mai rai saboda tana hukunta masu laifi sai Allah ya ce azzaniyatu mazinaci ya mace da mazinaci namiji Allah ya ce fajlidu kullu wahidin minhumami mi'ata jalda ku bulali kowane ɗaya daga cikinsu bulala ɗari in ji Allah maɗaukin sarki wannan shine hukunci da alƙur'ani mai girma ya zo da shi akan mazinaci da mazinaciya da mazinaci amma a nan sai aka fara da mazinaciya kamin ambaci mazinaci amma a wajen sata sai aka fara da ɓarawo kamin ɓarauniya wasariku wasariqatu أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم kun ga wajen sata sai Allah ya ce wa tariku da barawo namiji wa tarikatu da barawo da ya mace faqata'u aydiyahuma ku yanke hannayensu da wa aka fara da barawo namiji saboda wajen sata maza su ne kan gaba domin harka ce ta kundumbala da jaruntaka da ɗauki ba daɗi da ɗan turnuku turnuku hakan nan da sai da rai to ita ko mace bata kware a wannan layin ba ina fata an fahimci wannan wa ya fi kwarewa a wannan layin Shi ne namiji dama shi halittar da aka masa wani dan bala'i dan bala'i haka aka halicce shi shi yasa ko tafiya yake katako katako gatari gatari haka yake takawa to wajen sata sai aka sanya shi shine a gaba to wajen harkar zina sai aka fara ambaton mace me yasa aka fara ambatan mace dalilai da dama dalili ne na farko sanda aka saukar da ayar mazinata mata sun fi yawa wato akwai mazinata mata da yawa a madina a wannan lokaci wato waɗanda akwai tuta da suke sanyawa a ƙofar ɗakunansu ko ƙofar gidajensu da kaga kaga wannan tuta ka san mazinaci ya ce a ciki to wanda yake da bukatar ta sai shiga wajenta to irin wayannan sun yadu sanda annabi ya hijira daga makka zuwa madina ya samu akwai irin wayannan a cikin garin madina to kasancewar an samu mata da ke kama daki ko su kama gida don karuwanci amma ba a samu namiji da ke kama ɗaki ko gida don karuwanci ba ina jin har yanzu da wahala ka samu daki na na namiji ya kama daki shi karuwi ne in karu <laughs> haka dai ana wahalan samu ko ana samu to amma gidajen karuwai fa mata akwai su da yawa ko babu su da yawa to kun ga kenan yanzu ma kusan ina abin da ya faru a wancan lokaci wannan shine dalilin da yasa aka fara da mazinaciya dalili na biyu ita mace in ba in ba ta yadda ba a yin zina ita mace haka Allah ya yi ta in dai kaga an yi zina ta yadda ne amma in ba ta yadda ba zina tana da wahala yanzu idan maza suna so su yi wa mace fyaɗe wato in za su yi zinar sai dai zinar ta zama fyaɗe ba zina ba ina fata an fahimci wannan sai dai ta zama me ta zama fyaɗe ta zama ref. in kaga har ta zama zina to ta amince ne ta yadda kuma fyaɗen ma abin da zai baka mamaki katti guda uku sai sun yi da gaske su iya yin fyaɗe wa mace guda ɗaya haka nan Allah yake bata wani irin ƙarfi idan ana so a fuskance ta da wannan mu'amala sai kaga ka fi ta ƙarfi amma ka haɗa zufa kuma abin ya gagara in ba sa ba sai ka nemo gudunmuwa amma idan ta idan ita ce ta amince take so a yi to cikin sauki ta sarrafa kwasa da kwalisa da kisisina da rangwada da za ta yi kamin ka ankara ta jefa ka cikin teku zahabal himaru bi ummi amrin fa ma da wa ma ita in har ta amince to an gama shi yasa ba yahude da yazo su yake kokarin ya mayar su fito tsirara domin da sun fito tsirara duk imani ka sai ka faɗa ruwa tun kana dan kaura kai kana subhanallahi al azim wata ran shedan sai ce ka dan taba mana inna allaha ghafurur rahim an jefa ka aro ko ba jefa ka aro ba to wannan shine dalili na biyu da yasa wato aka fara aka ce azzaniyatu kamin a ce me kamin a ce azzani dalili na uku zina ta ci zama aibi ga mace fiye da namiji yanzu idan aka nuna namiji aka ce wannan mazinaci ne sai aka nuna mace aka ce wannan mazinaciya ce sai kaga mutane sun fi kallonta da jin abin da ta aikata babba ne fiye da shi namijin wannan al'ada ce ta al'ummar duniya an fi kyamar zina a wajen mace a ce ta aikata fiye da me fiye da namiji a ce ya aikata dukkan su haramun ne a wajen Allah amma an fi kyama a gaga mace ta zama mazinaciya yanzu yaro a gida yana fita yana zina hankalin anguwa ba zai tashi ba kamar a ce wannan yarinyar mazinaciya ce samari suna zuwa suna zina da ita hankalin anguwa ya fi tashi saboda zina ta fi zama abun kyama a wajen wa a wajen mace dalili na hudu da yasa aka ce azzani ya to kamin a ce azzani ne zina ta fi cutar da mace fiye da take cutar da namiji me yasa saboda mace ita ke daukan ciki da wani ya lallabo ya dirka mata ciki shikenan an shiga rikici shi kuma in tayi zafi daga yaron nan sai ya gudu sai ya koma a nata to za a gane an samu matsala sai je ci gaba da rayuwar shi amma ita da an mata ciki an gama da ita in ta ce ta je ta zubar wajen zubarwar ga laifi an aikata bayan laifin kuma yana iya jawo wa mata mutu in bata yi sa'a ba in kuma ta bar cikin cikin ya girma wancan ya ce ba ɗansa ba ne sai a yi ta rigima a yi tsaron rantse amma ita bata isa ta ce ba ɗanta ba ne ko za ta iya cewa ba ɗanta ba ne ba ta da zaɓi ɗanta ne gashi nan tare da ita to zina ta fi cutar da mata matan ne ba su gane ba suka bari ana su da ƴan kuɗaɗen da ba su taka kara sun karya ba ana lalata musu rayuwa gaba ɗaya zina tana matukar wato cutar da su dalili na biyar da yasa aka fara da azzani yato kamin azzani shine mace ta fi namiji sha'awa ita mace ta fi namiji sha'awa sai dai Allah ya bata kunya fiye da namiji shi yasa za ka ga matarka ta fi ka sha'awa amma wannan kunyar ta ta sai ta danna sha'awar in ba sa ba sai ka kai kullun kai ne kake dan lalabowa ita ba za ta maka magana ba sai dai kai ka dan lalabo ka so so kai haka nan ka kalle ka tace what happened yau ji abin da yake faruwa kenan kamin matar a ce ita ta nemi mijin sau ɗaya to in Allah ya da mijin ya nemi ta sau biyar wanda shi ne ya fara bullowa ce gashi haka ne kuma ta fi shi sha'awa amma Allah ya bata me ya bata kunya to saboda wannan sha'awa da Allah ya bata da yawa wasu malamai suka ce shi yasa aka fara da ita aka ce yato kamin a ce azzani dalili na shidda shine mace kimar ta shine kunya ado a wajen mace shine kunya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana siffanta kunyarsa sai a ce yana da tsananin kunya fiye da budurwa a cikin haudacinta saboda a zamanin musulunci sanda yake da ƙarfi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin larabawa mace an santa da kunya musamman budurwa yanzu ne mata suka lalace wai mace in tana da kunya ma ba kauye aka dauke ta an fi son fitsararriya zankadaziya mai ido fiki fiki ta kura ma ido kamar mayya sai dai ka kauda kanka to sai a ce wai wannan tawaye ita ce ta zuwa fati idan ka auro ta kuma wallahi sai kaga bala'i sai ta ma sai tin hamma da gyaran kafureto wata ran sai an ganka a waje ka yi tagumi kana karanta wasiƙar jaki a ce ango ka sha mai ka ƙara haɗa fuska saboda kai ka san ba mai ka sha ba kai sunanka ango ka sha problem sunanka kenan Allah ka gafarta mana to wannan wannan ɗabi'a ce yadda abin yake tafiya kenan to bisa wayannan dalilai mace tana da kunya kwarai da gaske to amma a takbir a takbir a takbir wani bawan Allah ya zai kalli kalmar shahada Kana jin hausa? ka Hausa na'am kowa ya zauna inda yake kowa ya zauna inda yake na'am kana so ka karbi kalmar shahada kana so ka shiga addinin musulunci na'am idan ka shiga addinin musulunci kalma guda ake fada da ka faɗe ta ka zama musulmi shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita wannan kalma ma'anarta shine kayi wa Allah alƙawari daga yanzu ba za ka bauta wa kowa ba sai Allah shi kaɗai za ka bauta wa sannan kuma za ka bauta wa Allah ne ta hanyar karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ake cewa musulunci ka amince da wannan na'am sai ka maimaita abin da zan faɗa ka ce shahadu allah ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi Shi ke nan ka zama musulmi da wani solo ya ce da sunansa solo na'am sai yanzu tun da ka zama musulmi cikin sunayen musulmai sai ka zaɓi sunan da kake so sai a ci gaba da kiran ka da shi domin a yi identify ɗinka a matsayinka na musulmi Aliyu na'am ya ce sunan da yake bukata a sa masa shine Aliyu ka zabi suna mai kyau suna ne na sahabi daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna addu'a Allah ya kara wa musulunci sa albarka saboda haka yan uwa sai a tafi da shi a ci gaba da nuna masa menene abubuwan da ya kamata ya gabatar a halin yanzu Allah ta'ala ya saka da alkhairi na'am saboda haka da zaran mace kuma ta yi zina to wannan kunya ta ta riga ta kare gaba daya wannan ne dalilin da yasa da musulunci ya zo sai ya fara da ambatan mazinaciya kami ambaciwa kame ya ambaci mazinaci Allah ka gafarta mana shine azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda na'am da aka ce azzaniyatu wazzani mazinaciya da mazinaci idan kuka kalli uslubin kowane mazinaci da kowace mazinaci ya ta shiga ciki shi yasa wasu malamai suka ce wannan hukunci ne am mazinaci ko yana da aure ko baya da aure za a yi masa bulala ɗari za a yi masa bulala nawa bulala ɗari sai dai idan baya da aure idan aka masa bulala ɗari shi ke na hukuncinsa ya ƙare amma idan yana da aure sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ce a jefe shi suka ce kamin a jefe shin sai an masa wannan bulala ɗari da aya ta ce azzani ya tuwa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda sannan ayi applying ɗin wancan provision na sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a jefe shi domin hadisai ingantattu sun tabbatar da jefe mazinaci ko mazinaciya wacce take da aure hadisan wasu daga ciki an ruwaito daga sayyidina Abubakar radiyallahu anhu an ruwaito daga sayyidina Umar an ruwaito daga sayyidina Aliyu an ruwaito daga Talha wato ainihin wato Ibn Ubaidillah an ruwaito daga Jabir an ruwaito da abun nan Abu wato Buraidatul Aslami an ruwaito daga sahabbai masu yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mazinata waɗanda suke da aure an yi ne an jefe su daga cikin su akwai hadisin Ma'iz al-Aslami Ma'iz ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah inni zanaitu tahirni ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi zina ina so ka tsarkake ni annabi sai ya kawar da kai sai ƙara zagaiwa ya ce ya rasulallah inni zanaitu fatahirni ya faɗa sau nawa sau biyu annabi ya ƙara kawar da kai sai ya ƙara zagayewa ya ce ya rasulallah inni zanaitu fatahirni ya faɗa sau nawa sai na abubakar ya taso ya ce to ka faɗa sau uku ka tsaya nan ka kuskura ka faɗa na hudu annabi ba zai barka ba zai tsira maka da haddi ma'iz bai ji ba ya sake kewayowa ya ce ya rasulallah inni zanaitu fatahirni ya manzan Allah na yi zina ina so ka tsarkake ni shi so yake a tsarkake shi ya mutu cikin tsarki ya fi ya ci gaba da rayuwa ya je samu Allah bai san yadda za a kwashe ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya kalle shi yace wa hal jama'ataha kayi jima'i da ita yace na'am ya rasulullah kalmar jima'i wato kalma ce da take nuna saduwa tsakanin namiji da mace amma ta hanyar kinaya annabi sai ya ga kamar mutumin bai fahimci abin da ake faɗa ba sai ce masa wa hal baja'ataha kai mubaja'a da ita yace na'am ya rasulullah ita ma kalmar mubaja'a kalma ce da take nuna jima'i tsakanin mace da namiji amma ta hanyar kinaya qur'ani mai girma yayi amfani da ita yace wallati takafuna nushuzahunna wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuru يضربن في المضاجع واضربوهن الله يتي واللاتي تكافون نشوزهن mata da kuke jin tsoron tawayen su fa ku mutu wa'azi to mai jin wa'azi an yi wa'azi sai ta gyara idan ka da kadara sai ka ja aya ka kai ta kawo kujera ta ce zauna abubakar mamudu gumi a ci da fafatawa to wannan sai Allah ya ce wahajruhunna fil mabaji in wa'azi bai gyara su ba ku kaurace musu wajen kwanciya ma'ana ku ƙi yin jima'i da su kenan kalmar mazaje daga nan ne annabi ya ce wahal zaja'ataha da mutumin ya ce na'am annabi sai ya ga kamar har yanzu bai gane me yake nufi ba sai ya ce masa wahal bashartaha ka yi mubashara da ita ita ba kalmar mubashara tana nufin jima'i ne Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum wala tubashiruhunna wa antum والعاكفون في المساجد ba shi ولا na kada ku saru da matayen ku kwance aure da su wa antum akifuna fil masajid alhali kuna yin itikafi a cikin masallatai mutumin yace na'am annabi sai tuno wata kalma wacce bata da wata ma'ana a harshen larabci sai saduwa da mace annabi sai saboda tsananin kunyarsa tun da ya zo duniya bai taɓa amfani da wannan kalmar ba sai a wannan ranar saboda ran ɗan adam ne matsala ce ta shafi ran ɗan adam kuma daga rana annabi bai ƙara amfani da kalmar ba har ya bar duniya aliyu ya taɓa yin amfani da ita amma sai da ya toshe kunnensa sannan ya faɗa wayar da kunnensa bai ji abin da bakinsa ya faɗa ba sai annabi ya ce masa wahal aniktaha kalmar anniku a larabci bata da ma'ana banda saduwa tsakanin namiji da mace ya ce na'am ya rasulallah annabi ya ce hatta gaba zalika minka fi zalika minha har abin da ke tattare da kai ya buya cikin abin da ke tattare da ita ya ce na'am ya rasulallah annabi yake kamar yadda ake zura igiya a cikin guga a cikin rijiya yace kwarai da gaske yace kamar yadda ake sa masayi a cikin tandu yace kwarai ya rasulullah annabi yace a an ta kai kan mahaukaci ne kun ga duk hanyar da za a ba sama masa murida an bi ko ba bi ba ya ce ya rasulallah da hankali na jama'a suka ce hankalin sa rasu ya rasulallah annabi ya ce wa hal tashrabul khamr kana shan giya ya ce ya rasulallah ba na shan giya aka sansana jikinsa ba a ji warin giya ba aka ce bai sha giya ba ya rasulullah annabi ya ce wahal ta'rifu zina ka san abin da ake cewa zina yace kwarai da gaske annabi ya ce to menene zina what is zina kai ba da definition na zina yace ataitu minha haraman ma ya'ti rajulu ahlahu halala yace na aikata da ita abinda haram ne wanda da namiji ya aikata da matarsa ta aure da ya zama halal annabi ya ce lalle ka san abin da ake cewa zina ya kalli sahabbai yace izhabu bihi farjuhu yace ku tafi da shi ku je ku jebe shi ma'iz aka je aka jebe shi haka akwai wata mata algamidiya ita ma ta zo ta ce ta yi zina annabi yace kin yi zina ta ce kwarai da gaske na'am annabi yace ce bai saurare ta bai kawo da kai ta ce ya rasulullah turidu an tarudda ni kamar da ta ma'iza kana so ka juyar da ni kamar yadda ka so ka juyar da ma'iza ta ce wallahi wannan cikin da nake da shi na zina ne to an samu ciki ba zancen dogon labari ko mace da ciki ba aure na san dai ba kwalba sabin of sha ba ma'ana guda ɗaya ce kawai ta yi me ta yi zina annabi ya ce ki koma gida sai kin haihu tukuna dan mun jefe ki yanzu dan da ke cikin ki shi bai laifin komai ba haka ta koma ba ta bacci tana tsoro ta mutu karen da za a yi mata haddi bayan ta haihu ta ɗauko jariri ɗanyen goyo ta kawo manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce koma ki je ki shayar da shi sai kin yaye shi ki sake dawa ta koma cikin damuwa ran da za ta dawo da shi ta zo da shi da masa a hannunsa yana ci dan kar annabi ya sake mai da ita a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aje aje ta wajen jifarta dutse ya sauka kanta kanta ya fashe jini ya fantsama ya taba rigar wani sahabi sai ya Allah wadai da ita da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari ce kada ku zage ta laqad tabat tawbatan law qusimat ala ahli almadinati lawasi'at ta yi tuban da da za a raba wa mutanen Madina gaba ɗayan su da tubar ta ishe su kenan a hadisi ya tabbata a sunna mazinaci idan yana da aure me ake masa jefe shi ake yi to wasu maluma suka ce sai an masa wannan bulala ɗari kamin a jefe shi wasu maluma suka ce a idan yana da aure bulala ɗari idan kuma wato yayi ya riga in bai da aure bulala ɗari bai taɓa yin aure ba saurayi ne bulala ɗari in ya taɓa yin aure ko da ya sake ko yana tare da matar shi kuma sai a yi me sai a jefe shi suka ce wannan hukunci na azzani tuwa zani bai haɗa dukkan mazinata ba domin duk maluman duniya sun yi ittifaki bawa idan yi zina za a masa bulala hamsin ne rabin bulala da za a yi wa za a yi wa wanda yake ɗa saboda haka kenan tun da bawa bulala hamsin za a mashi kalmar azzani to zani ba ta hada kowa da kowa bane tana magana ne akan mazinaci saurayi wanda bai taba yin aure ba shi ma maluma suka yi sabani akan shi cewa iya abin da za a yi mashi shine bulala ɗari ko za a hada masa da tagaribi a raba shi da garin su in anan yola yake yi zina to bayan an masa bulala ɗari sai a ɗauke shi daga yola a kai shi da maturu sai ya yi shekara ɗaya a can kamin ya sake dawowa domin a ƙara masa horo ya ƙara jin abin da ya aikata ya aikata abu mai girma cikin addinin musulunci laifi babba wasu malamai suka ce sai an haɗa masa da wannan wasu kuma suka ce a bulala ɗari kawai shine abin da za a yi masa ina fata an gane wannan to amma kamin a jefe mazinaci dole akwai sharuɗan da sai sun cika sharuɗan da dole sai sun cika sai ya zama ya taɓa yin aure auren kuma aure sahihi idan auren ba sahihi ba ne. baya tabbatar da wannan hukunci bayan ya taba yin aure sai ya zama wato baligi ne idan bai balaga ba aka masa aure to ba za a zartar da wannan hukunci a kansa ba bayan baligi ne kuma sai ya zama mai hankali idan mahaukaci ne taɓaɓɓe ya je zina ba za a yi masa wannan hukuncin ba kuma sai ya zama musulmi idan kafiri ne ya yi zina ba za a yi masa wannan hukuncin ba abin da nake so na nuna kawai a nan akwai sharuɗa da dokoki da ƙa'idoji da shari'a ta saka kamin a je da mazinaci shi kansa mazinaci saurayi da za a yi bulala shi ma sai ya cika sharuɗa sai ya zama baligi sai ya zama mai hankali sai ya zama musulmi sannan ya aikata wannan zina da ya aikata to a lokacin ne za a yi masa bulala ɗari sai dai aya ta ce fajilidu kulla wahidin huma bi ta jalda ku bulale su kenan idan muka samu mazinaci a nan damsawo kawai mu talakawa sai kowa ya karya giya mu fara san shan bulala ana kirgawa tunda an ce fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda to ba abin da shari'a musulunci take nufi ba kenan kalmar fajlidu ba da jama'ar gari ake magana ba ana magana da shugabanni ne ana magana da masu mulki ne masu mulki su suke da ikon zartar da haddi akan talaka idan ya aikata abin da ya aikata ba an danka hukuncin a hannun su talakawa bane ina fata an fahimci wannan sannan idan za a yi masa bulalar yana tsaye za a masa bulalar ko yana zaune wasu malamai suka ce ko ya yake ko a tsaye ko a zaune a yi ta shimfiɗa masa bulala kawai wasu malamai suka ce a'a za a masa bulala ne yana zaune sannan wajen dukan malamai suka ce a baya za a rinka yi masa duka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce albayyana wa illa haddan fi zahri ka kawo shaida in ba haka ba a yi maka haddi a bayanka suka ce to bulala ta haddi a baya ake yi wasu malamai suka ce a ko ina ana yi amma dai a kiyaye kayi kar a doke shi a kansa sannan a kiyaye al'aurarsa kar a dake shi ta wajen al'aurarsa amma baya da ƙawahu da hannuwa duk inda ya samu to a samu bulala a zana shi kuma yayin da ake masa wannan bulala ana so a samu mutum matsagaici kar ku je ku nemo jibgegen kata anguwar ku wanda in ya masa bulala ɗaya na iya ta zarce daga nan a a samu mutum matsakaici sannan yayin da za a yi bulalar bulalar ta zama ba katuwa sosai ba ba karama ba wacce ta ba zai ratsa shi ba ana so a samu matsakaiciya wajen dukan kuma nan ma matsakaicin duka ba irin duka na mugu mai ɗaukan fansa ba duka irin na mai ladabtarwa mai tarbiyyantarwa shine irin bulalar da aka ce za a yi wa mazinaci guda nawa bulala guda ɗari shine alzaniyatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda ba sani ba ku an gane wannan Allah ya ce wala ta'kuskum bihi mara afatin fi dinillah kada tausayi ya kama ku yayin da za ku yi mazinaci bulala a cikin addinin Allah kada ku ji tausayinsa ku ce ayya yanzu dan wannan matashin a ce a masa bulala ɗari a'a ana so a tauna tsakuwa a ba a ya tsoro bala'in da zai samu a lahira an muku masa wannan bulalar ba ya fi girma taimakonsa kuka yi saboda haka ba maganar tausayi ya hana ku zartar da haddi ku samu bulala kawai ku zane shi wannan yana daga abin da turawa ke suka musulunci cewa musulunci addini ne mara tausayi kuma sun manta da cewa ba haka lamarin yake ba duk wani kayan bala'i da aka samu a duniya yanzu waye kirkiro shi su suka kirkiro shi bindiga AK47 waye ita AK49 waye ita wannan bama bamai da ake dasawa ana rusa gidan daji ana kashe al'umma waye kero su makamin nukiliya da ake harbawa ai raga da jama'a waye duk bature ne kirkiro shi waye kirkiro electric chair wacce kujerar wutar lantarki za a sanya ka a ɗaɗɗaure ka da bel a jiki sai a jona a wutar lantarki ta rinka fasin current a cikin jikinka ka ga mutum yana jijjiga yana jijjiga ya wuna zuba sai ya mutu waye ƙirƙiro wannan bature ne kirkiro wanda yake cewa musulunci bai da tun wa ya kirkiro gas chamber wacce za a jefa mutum a turo masa wani irin bututu na gas na barkonan tsohuwa da wata guba ta bala'i wanda za a ga mutum in ya shaƙa ya fara tari har sai wani lokaci jini yana fitowa ta kofofin gashin jikin mutum ba ma ta hanci da baki ba da kunne saboda tsabar bala'i ƙarshe ya mutu waye wannan waye kila injection allurar da za a yi maka ta tsinka jininka kamar dafin maciji ya harbe kai da kasan kububuwa ta sare ka haka allurar za ta yi wa jikinka ko kuma ta dakatar da bugawar zuciyarka ko ta hana zuciya harba jini nan take cikin gajeren lokaci ka mutu duk ya kirkiro wayannan duk bature ne kirkiro su a daidai lokacin da musulunci ya ce kawai a karbi tsubangiya a yi wa mai laifi bulala sai su fassara musulunci da cewa addini ne na rashin tausayi wannan ba gaskiya bane Allah madaukin sarki ka gafarta mana idan ka kalli hukunce hukuncen kakanninsu akwai waɗanda cikin su in sun kama mazinaci karnuka ake bawa su cinye naman shi da shari'ar musulunci da tasu wace tafi dama dama ta musulunci ta fi sauki shine kulla wahid min huma mi'ata jalda wala ta'kuskum ma ra'afatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kun kasance kuna imani da Allah da ranar karshe to Allah ya ce kar tausayi ya hana ku zartar musu da haddi ku zartar musu da haddi in ji Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wal yashad ma ta'ifatun minal mu'minin idan za a yi wa mazinata hukunci to kada a je a shiga cikin wani daki a musu ba wanda ya gani a yi shela a sanar da jama'a wane yayi zina da wance a sakamakon zinar da ya yi za a yi masa haddi a sakatariya ta local government saboda haka kowa da kowa ya kama hanya ya zo ko a kofar sarki ko a kofar lamido saboda haka duk wanda yake da dama ya je ya kashe wa idanunsa kwarkwata saboda haka mutane a zo a taru jinjim a zo da shi ana kallonsa a gaban jama'a a tsala masa bulala yana ƙara yana mutsu-mutsu ana ƙara masa bulala ana ƙirgawa a shauɗa a ce ɗaya a ƙara a ce biyu sai an ƙirga ɗari cif casa'in da takwas casa'in da tara one hundred sai a ce to ka sauka lafiya idan zai iya komawa gida ya gida kuma sai an bi da shi ta wata clinic sai a bi ta sharp sharp clinic daga nan sai ƙarisa gida amma dai sai an masa bulala wannan zai sa gani ga wani ya shi wani tsoron Allah dama shari'ar musulunci ba so take aita laifin ana hukunci ba abin da take so ta kawo barazana ta tsori ta yadda wani ba zai aikata ba shikenan an na lafiya abin da islam yake bukata kenan shi yasa aka ce a gayyato jama'a za a cire masa riga in za a masa bulala ko ba za a cire ba malamai sun yi sabani wasu suka ce in namiji ne a cire masa riga a tsatsala masa bulala yadda bulala za ta hau kan ɗanyar fata idan mace ce ba za a tuɓe ta ba da tufafinta za a yi mata bulala wasu malamai suka ce a ko namiji ko mace babu wanda za a tube a cikin su da rigarsa sai dai sharadi rigar ya zama wacce ba za ta hana radadin bulala ba ce idan ya dauko wata riga wata jamfulaya mai wani soso soso da wani jins jins haka wanda idan an tsala mai bulala rabi wato ya isa jikinsa sauran rabin su ku zo ba rigar ta tare to <laughs> ba yarda da wannan ba ina fata an gane wannan to ba za a amince da wannan ba a sai a ce ya cire wannan riga sai a ɗan samu ta mai dan sharashar haka wacce ba za ta tara bulala ba sai a tsala masa bulala har bulala guda ɗari Allah ka raba mu da zina ka kare iyayenmu da ƴaƴanmu da zuri'a mu gaba ɗaya da zina sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba larama azani la yankihu illa إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر sahabbai sun hijira daga maka zuwa madina akwai talakawa a cikinsu wanda ba su da halin yin aure to amma ga wasu mata a cikin madina wayanda karuwai ne wayanda muka yi magana su na a baya wacce ita da ya tuta ta a kofar gida dama karuwa ce ita in kana so bulu zaka aura to abin ya dame su suka zo suka ce ya rasulullah to babu dama mana wayannan yan karuwa karuwa mu dan fara maleji da su kamin Allah ya wadata mu sai mu sallame su sai mu aure ka mu an gane karatu kana bai bada ansa sai ga aya ta sauke Allah ya ce azzani mazinaci la yankihu illa zaniyatan aw mushrika bai auren mace sai in mazinaci ya ce ko mushrika nan ne layin shi zaniyatu ita kuma mazinaciya la yankihu ha babu wanda yake aurenta illa zanin sai mazinaci aw mushrik ko mushriki kenan ku a matsayin ku na masu imani tsarkaka auren mazinaciya ba layin ku bane wannan yana karantar da masu imani idan za ku yi aure ka binciki mace ka tabbatar da cewa ba mazinaciya ba ce matuƙar tana zina ba ta tuba ba kar ka kuskura ka aure ta idan ka aure ta kuma sai ka aure wa kanka bala'i sai ya haihu maka ɗan da ba san shi ba akwai wanda matarsa 'ya'yansu hudu direban tasi ne ya ɗauki wata mata a mota da irin kwandon su na mata a lullube da ta sauka sai ta bar masa kwandon shi kuma bai waiwaya ya wuce gaba ya sha kwana ɗaya ta biyu sai ji kukan jariri a cikin motar shi kawai ya fakin sai ga dan kwando yana a sai ga jariri ne sabon haihuwa a cikin kwandon ta bar masa ta yi gaba hankalin sai tashi ya rasa inda zai sa kai ya ga to wacce zai fara faɗa wannan labari ita ce matarsa sai koma gida yana zuwa ya samu matarsa ya ce kin ji kin ji abin da ya faru mata ta ce zancen banza zancen motsi ka je kai wata cikin shege a haihu da dan ka daina ma hankali ka zo ka ce ka kawo min ilene shi wai an bar maka a cikin mota wace ce za ta bar ta a cikin mota ya buga ya buga ne ta ta san ba ta yi ta ba ƙarshe rigima wasa wasa ta je kotu rigima da ta je kotu aka ce a nemo likitoci su yi masa test a gano yaron nasa ne ko ba nashi ba ne da aka je aka yi test yanzu likitoci sun dawo da sakamako suka ce yaron ba ɗansa ba ne alƙali ya ce ya kuka kuka gane haka suka ce ƙwayoyin halitta da ke cikin maniyinsa a mace suke shi ba zai ma iya haihuwa ba ya ce ban gane ba zan iya haihuwa ba ‘ya'yana hudu tare da matata likitoci suka ce ‘ya'yan kudu ya ce eh. suka ce a je a nemo uban wa'in yaron ba ‘ya'yanka ba ne ake ciki reshe ya juye da mujiya mata tana jin wannan tace ita wannan tone tonen ya ishe ta ba dai yaro ba ne a bar magana haka a bata yaron za ta rike in kai ne mijin mata za ka yadda yace a wannan ai bata taso ba karshe da ta ga bala'i ta ga bala'i sai ta bayani ashe abokinsa ne yake zina tare da ita ku ji cin amana irin ta abokai ya dirka mata ciki shi zai rinka daukan ta yana kai ta awu alhali wani katon banza ne cikin a gefe likita ce a samo kwai da hanta da alayya da ya nemo ta zo haihuwa ya kai ta asibiti ya sai safa ya biya allurar tetanus ya yi waye ya waye karshe ta haihu ya kayan jariri ya fatar baki ya suna ya ci gaba da biki ya ciyar da ita ya ciyar da ɗan a sake samun wani cikin haka ya ɗauka ‘ya'yansa ne ba ɗansa ko ƙwara ɗaya ce ka wani bala'i ba bala'i kamar auren mazinaciya mace mata aure tana zina bala'i ya gama ƙarewa na gaya muku wace wani ya ɗauko ta a kano ya je zina da ita a hotel kuma ta mutu a cikin daren ya kira wani abokinsa dpo ne na 'yan sanda a cikin daren yanzu ya tambaye shi ya kai ce bai sani ba kamin dai su kwanta ta fesa sauni turare mai karfi watakila tana da asma ta samu attack aka bincika a yan jakarta aka samu handset ɗinta aka yi ta bugawa ƙarshe sai aka samu mata aure ce da mijinta ta nemi izini wajen mijinta za ta tafi gano yan uwa da hijabi ta baro gida ashe can ƙasa ta tsuke ne a can ƙasa tana fitowa dama yanzu mata ba da ƴan ƙaramar jaka suke yawo ba da ƙaramar jaka suke tafiya da ita yanzu an ci gaba wai karamar jaka kauyanci ne wata irin wata katuwar jaka yanzu suke ratewa wanda wannan jaka haɗan karamin jariri yana iya shiga ciki tana fitowa ta cire hijabin ta sanya a ciki ta jazib shi kenan ta tsaya good evening shi kuma wannan fasikin ya zo ya dauke ta aka je aka yi zina ta mutu da uwarta da ubanta da mijinta duk suna da rai ƙarshe mijin dan ciki ko sallar gawar ta bai ba to kaga auren mazinaciya menene bala'i daga sanda ya zama kana tare da mace zuciyarka bata kwanta da ita ba wannan kadai ka shiga bala'i ya karshe rayuwarka shi yasa Allah ya ce azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik Allah ya ce wa hurrima zalika alal mu'mini an haramta wannan ga masu imani in dai ka san mace mazinaciya ce bata tuba ba ba matarka bace in ka san mace mushirka ce bata tuba ba ba matarka bace kun san mutum mazinaci ce yar ku kaman miya kar ku dauka ku bashi zai jona mata bala'i mutum mazinaci ne kada ku dauki yar ku ku danka masa azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik Allah ya ce wa hurrima zalika alal mu'minin Allah ka gafarta mana walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa asharatan أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مثل ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن من جرمه a wannan rana ta uku ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya taimakon Allah yau za mu tashi a farkon suratun nur sai Allah maɗaukin sarki yace bismillahir rahmanir suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha وأنزلنا فيها آيات لعلكم تذكرون سورة النور سورة ma'ana an saukar da ita bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wannan sura sura ce da take da muhimmanci in son samu ne ana so kowane musulmi ya haddace ta ya kuma san dokokin da ta kunsa Allah ta'ala ya sa mu dace musamman mata ana buƙatar su haddace wannan sura su mata kyakkyawar fahimta Aisha radiyallahu anha tana cewa ba gwaninta ce kuke yi wa mata ba ku gina kanta ma kantama kantaman benaye ku sa su a ciki ta ce idan kuna so ku yi wa mata gwaninta ku sa su su haddace suratul nur su fahimci dokokin da ke cikinta sayyidina umar radiyallahu anhu ya rubuta takarda zuwa ga mutanen kufa a cikin takardar yake cewa allimu nisa'akum suratul nur ku yi kokari ku koya wa matayenku suratul nur su santa su san hukunce-hukuncen da ke cikinta domin sura ce da ta yi maganganu akan matsaloli da yawa da suka shafi rayuwar al'umma ta yi magana a kan zina da hukuncin mazinata ta yi magana a kan hukuncin auren mazinaci ko mazinaciya ta yi magana a kan ƙazafi ta yi magana a kan li'ani yadda za a yi idan mutum ya tuhumi matarsa da zina ta yi magana a kan hatsarin yaɗuwar alfasha cikin al'umma musulmai